نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام يا حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan masallaci na sunna masallacin da ake wa lakabi da masallacin Sheikh Ja'far Mahmud Adam a kuma wannan anguwa ta dosa a kuma cikin wannan kasaitaccen birni na kaduna a wannan ƙasa tamu ta najeriya ba don komai ba sai saboda gabatar da wazin musulunci lasha da kwamitin wannan masallaci mai albarka ya saba shiryawa kusan a kowane wata domin gabatar wa 'yan uwa nasihu da za su amfane su cikin addinin musulunci jiya an gabatar da wa'azi wa ɗimbin maza da suka taru a wannan masallaci kuma aka ga ya dace su ma mata a tara su a wannan safiya domin a gabatar musu da wasu nasihohi da suka shafe su to ina addu'a kwamitin wannan masallaci Allah ya ƙara masa albarka kuma wanda ya asasa wannan masallaci da 'yan uwa da suka taimaka duka wannan masallaci aka gina shi ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi maluma da ke raye wannan masallaci da sallah da karanta suwa duka muna addu'a Allah ya musu tukuci da aljanna kamar yadda malam nasir kidir ya ambata kamar shekaru biyu da rabi zuwa uku da suka gabata an gayyato ne wannan masallaci inda aka yi wa'azi kuma aka yi laccawa 'yan uwa da iyaye mata ba dogon wa'azi zan yi ba amma akwai wata matsala da nake ganin muhimmancin mu tattauna a kanta wato nema idan baka yi amfani da ita ta hanyar da ta dace ba to tana iya rikidewa ta koma maka azaba kenan akwai wasu abubuwa da muke amfani da su a matsayin ni'ima amma idan muka yi sakaci maimakon su zama ni'imar sai su zama bala'i ina addu'a Allah ya tsare mu ya kare mu kuma mata ku sai kun yi hattara domin abin yana wato kawowa rayuwa ta zamantakewa ta ma'aurata matsala wani lokaci ma yakan zama buldoza ya ruguza auren gaba daya menene wannan shine wannan waya ta salula da muke amfani da ita wannan waya ta ta salula da muke amfani da ita idan kika kalle ta asalinta alheri ne domin za ke yin amfani da ita ki fatawa za ke yi amfani da ita ki sada zumunci za ke yi amfani da ita ki gaya wa mai gida kalma da zai ji daɗi a ransa ko da baya gida za ki amfani da gida da ita ki isarwa mai gida matsalar da gida yake ciki a lokacin da bainan za ki amfani da ita ki ji labarin iyaye da 'yan uwa da abokan arziki wani hali suke ciki za ki biyan bukatar rayuwar duniya a ciki ba da sautu a sayo a karbo a kai da abubuwa masu kama da wannan duka wannan waya ta salula tana taimakawa to amma ba taimakon kaɗai take yi ba bayan alkhairin da take kunshe da shi kuma akwai bala'i da take kunshe da shi idan baki sanya ya kamata ki kare kanki daga bala'in ba ki ci moriya alkhairin to in ba isa ba sai abin ya zama ci gaban mai tonar rijiya kun san mai tonar rijiya yana kara ƙasa ana ya aiki yana alhamdulillah ana samun ci gaba sosai alhali na yake kare yana kare yin kasa ne to idan baki sa ba abin sai ya zama miki ci gaban mai tonar rijiya Allah ka raba mu da ci gaban mai tonar rijiya wato ita hansa tana ƙara girma tana ƙara zama matsala idan kina da ya in za ki siya mata waya kake siya mata waya mai tsada samu irin yan nokiyan nan mai tocila wacce ake cewa rakani kashi siya mata idan kika ɗauka cewa gata ne barin siya mata babbar waya bari in siya mata blackberry ah in siya mata samsung galaxy ko not 1 not 2 not 3 not 4 not 5 ko s1 s2 s3 s5 s6 eh? ko iphone 4 iphone 5 iphone 6 abin yana ta kara turawa gaba to kin hada ta da matsala idan ba karfin imani take da shi ba wannan wayar ita za ta kai ta wutar jahannama ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana kasancewar matsalar tana da fadi za mu takaita lakcar tamu akan wato haɗura guda goma da wayar salula take da shi a cikin rayuwar iyalinmu idan lokaci ya ba mu dama wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen nuna mana ya ya kamata mu yi amfani da ita ta zama rahama ba ta zama azaba ba Allah ta'ala ya samu dace wato daga mayar daga matsalar da wayar salula take yanzu haifar mana da matsala duk wani dinki da kika gani na tsiraici da yan mata suke sawa yanzu ta wayar salula ne ake yada shi haka ne ko ba haka ba ne. yanzu in yau aka samu wata fitsararra ko wata yan wasan kwaikwayo ko wata wacce ta kwashe kayanta daga gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wata yan nollywood ko yar kannywood ko bollywood eh? ko hollywood aka samu wata fitsararra ta yi wani ɗinki na shegantaka na iskanci da fitsara to in Allah ya yadda ta wayar salula a nan mata ke yada shi a tsakaninsu yanzu nan cikin ku wacce za mu karbi hansa ɗinta mu duba to mai ɗan dama dama shine zaka samu ɗinki kala ɗari a cikin hansa ɗin da kuma turo mata aka yi ƙarya nake o gaskiya na faɗa kenan ba tura ɗinkin ne matsala ba mafi yawan ɗinke-ɗinken da ake turawa da dama daga cikinsu ɗinke-ɗinke ne da a shari'ar musulunci bai halatta mace ta sa shi ta fito waje iya fatawa da za a iya baki shine kina iya sa ɗinkin ki zauna a gaban mai gida mai gida ya duba ya ga makin da ya kamata ya baki ko ya baki good ko ya baki merit ko ya baki distinction ko excellent wannan duk daidai ne babu matsala amma 'yan mata da suke sako irin wayannan ɗinkuna suna yi wa titi ado da shi suna yi wa titi kwalliya da shi addini ya yarda da wannan addini bai yarda da wannan ba sannan 'yan matan nan kan 'ya'yan waye ne yayan musulmai ne telan da ya dinka arne ne ko musulmi ne musulmi ne kuma ya san ba mata aure ba ce kuma ya san idan ta ɗinka wannan ɗinki titi za ta bi Allah ya hana amma kuma shi zai ɗinka uwar watakila ita ta bada atamfar a gabanta aka ɗinka aka saka uban watakila shi ya biya kudin ɗinki a gabansa aka saka wai ita yarinya iya tunaninta sa irin wayannan ɗinke dinke ne abin da zai bata miji da gaugawa look you are just wasting your time baki ma san me kike ba gaba daya wa ya gaya miki tsiraici shi yake bada miji wa yake bada miji Allah ne yake bada miji daga sanda kika fito tsirara kina yi wa titi kwalliya idan za ki samu mijin ma sai dai ki samu sakar irinki da wuya ki samu mijin da ya san Allah irin mijin da za ki samu irin mijin da ba ruwansa da Allah ne wanda abu kankani zaki masa a cikin daki ya dunkula hannu sai ka ce Mark Tyson ya rinka baki naushi a baki idan zaki samu mijin ma in ba sa ba irin wannan mijin zaki samu menene dalili Allah madaukin sarki ya yi kira a cikin alkur'ani mai girma sai ya fara da babban gida shine gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukin sarki ce ya ayyuhan nabiyu qul li azwajika ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ونساء المؤمنين يدنين عليهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yace ya ayyuhan ya kai wannan annabi qul li azwajika ka fada matayenka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗawa wa matayensa su Khadija su aisha radiyallahu anha su hafsa su ummu salma su juwairiya su maimuna su zainab bintu jahash zainab bintu khuzaima matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dokar saboda tana da karfi shi yasa aka ce a fara da babban gida daga nan za a fara dabbakawa bayan ka faɗa wa matanka wa banatika sannan ka faɗa wa 'ya'yanka mata su Rukayya su Umu kulthum su fatima ka fada musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fada wa matanka sannan ka fada wa 'ya'yanka mata sai Allah ya ce wa nisa mu'minin da sauran matan masu imani an fara da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai 'ya'yan manzan Allah mata daga nan sai ku a matsayinku na matan masu imani wace irin doka ce mai ƙarfi haka me ya zafi haka sai Allah ya ce abinda ake umurta su da shi shine yudinina alaihinna min jalabibihinna wannan jalbab da suke sakawa to su sauko da shi har ya kusanci ƙasa in ji Allah maɗaukakin sarki kenan ana buƙatan su sako hijabi tufafi na musulunci da zai lullube jikinsu ya zama na ya gangaro har ya sauka zuwa ƙasa idan ya ja ƙasa ma ba laifi ba ne da za ta bi taurin da ke da najasa in ta bi taurin da ke da tsarki ya tsarkaka in ta yi sallah Allah ya karba shi yasa aka ce me yudinina alaihinna min nan. ai da wannan ayar mace ta sa dinki na tsiraici babu hijabi ta fito akan titi an soke shi addinin musulunci ko ba soke shi ba an soke shi to amma yanzu me yake faruwa zagaya haka kunan da mata suke sakawa wani dinkin sunan shi show glass wasu me yasa ake ce masa show glass daga baya ka kalla komi kana gani saboda dama yadin is transparent daga waje ana ganin abin da ke ciki yadda kika san kwalbar mirinda da kwalbar coca-cola daga waje ana hangen abin da ke ciki ko ba a hange to haka tufafin yake idan ta sako shi komi ana gani ana ganin breziyar ta ana ganin skirt ɗinta ana ganin gajeren wandanta haka take tafiya wai shi wannan sunansa show glass akwai wani ɗinkin sunan shi ba ni ba annabi ba ni ba annabi kun san ba ni ba annabi wata riga ake yi da siket amma siket din ba zai iso ko da inda mazugin riga ba za ta iso inda mazugin siket din yake ba saboda haka daga haka kana kallon cibiyar ta kai tsaye abin da take so ta gaya maka ita ba ita ba annabi akwai jahannama ga fasinja wani ki ne duka da mata akwai leƙa gaye shi rigar nan ake fafarewa rabin mamanta duk a waje wata riga ce mai katon wuya sai a fafara wuyan nan gurin gaba daya ba ku taba gani ba da za ta duka ƙasa ba abin da ba a gani shi yasa da wani dalili ya kama ta za ta duka sai su ma gari su fara dukawa akwai show me your shi ko bayan ne za a fafare shi haccan kusa da ƙugu wa abin da take so ta nuna wa mutane tana da baya mai kyau musamman irin matan nan masu kasusuwa a baya <laughs> kaga wannan kira ana tallaka shi kuma wace ce musulma ce akwai zura hannu masoyi wani dinki ne shi kuma nan ake fafarewa ko a yi rigar ta zama kamar amles nan a fafare da za ta daga hannunta da gashin hamatarta da rabin mamanta duk ana gari daga nan idan tana fira da gaye in fira ya daɗi sai ta daga hannu ta miƙa shi kuma sai ka ce gulkifa zai kama ƙwallo sai zura hannu duk ta ina ake tallata shi ta wayoyi ta nan ake aika shi Allah ka tsare yayanmu mata daga fadawa cikin wannan bala'i abin da zai fi baka haushi shi ne telan da ke dinkawa shi ma musulmi ne akwai wanda kuke cewa fitted akwai me fitted ita riga fitted idan mace ta saka ta zaka ɗauka tanti aka shafa mata saboda yadda rigar ta dame ta ta kama ta gamgam idan za a dinka rigar tela ko ina a jikinta sai ya gwada dama ko bai san Allah ba ko ba ruwan shi da addini inda zai baka haushi wani telan hada gemu amma ga katuwar budurwa yana gwada ta zai mata dinki kawai ya dauko wata rigiya mai lambobi wai ta tape kawai ta mamanna mata ga yaro da ita takarda da biro shi kuma yana rubutawa ya manna mata a kafada in ya ja ya kawo nan ya zaka kai kalli yaron ya ce sha takwas sai yaron ya rubuta ya ta juyo ya zura wai sai ya gwada shan cikinta ya gwada tudun kirginta wai ana so rigar ta kama ta ne yana gwadawa tana ya kama ne sosai fa ya ƙara tsukewa tam tam tam tam sai ka ce ya ruta idan ɗauri kike so ki yi haƙuri kin kusa ki je kabari matsalar menene a ciki za ki je inda mala'iku za su ɗaure ki gaba ɗaya kowa ya huta wannan yana da hatsari kwarai da gaske kuma mafi yawa yanzu a whatsapp abinda ake amfani da shi kenan da an samu wani fitsararren ɗinki ita za ta tura wace ce wace ce daga nan sai a tura waye waye waye daga nan sai a tambaya wani tela ne wanda ya ɗinka ai kaza kaza kaza kaza kaza to daga nan shikenan sai ga yan mata kuma ana layi yanzu abin da aka ɗauke ɗauka ci gaba shine a rinka tafiya tsirara to ke baki sani ba da tafiya tsirara wayewa ne ci gaba ne ai wacce tafi kowa wayewa a duniya sai mu ce ita ce akuya domin babu wacce ta kai akuya tafiya tsirara ko akwai wacce ta kai akuya tafiya tsirara kenan ci gaba ne wannan irin ci gaba na akuya ba ci gaba ne irin ci gaba na zamani kamar yadda aka dauka ba ci gaba ne irin ci gaban mai tonar rijiya Allah madaukin sarki ka tsare iyalanmu ya ku bayin Allah mata ku sani a musulunci tufafi guda uku shine wanda mace take sakawa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul araf yace ya bani adama an anzalna ya bani adama an anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa wa libasu taqwa zalika khair ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون الله ما دوكين سركي يا بني آدم يا كوي آيان Adam. qad anzalna alaikum libasan haƙiƙa mun saukar da tufafi a gare ku ya ku yayan adam inji Allah madaukin sarki me amfanin wannan tufafi shine yuwari sau'atikum amfanin sa na farko shine ya boye munin ku ya lullube munin ya suturce munin da wannan ne malamai suka ce ashe dan adam in ya fito tsirara ba kyau yake ba me yake yi muni yake yi na'am tufafi shi yake sa ya kyau kenan kin dauka wai bari ki fito tsirara domin ki kyau yar uwa ba kyau kike ba kin zama akuya ne muni kike ba kyau kike ba domin qur'ani sai yace yuwari sau'atikum domin tufafin amfanin ya rufe muninku, ya lullube muninku. ku na'am maimakon a ce lullube tsiraicin ku saboda tsiraicin muni ne sai aka ambaci abin da tsiraicin yake haifarwa abu na biyu sai Allah ya ce wari sha. sannan amfanin tufafi na biyu shine ai ado da shi ai kwalliya da shi a sheƙa ado da shi wannan shine amfanin tufafi na biyu sai Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khair tufafin tsoron Allah wannan alkhairi ne in inji Allah madaukakin sarki da wannan ayar ne malamai suka ce ashe mace tana da tufafi guda uku tufafi na farko akwai libasan yuwari sawatikum kamar da Qur'ani ya faɗa na biyu akwai risha na uku akwai libasu taqwa menene tufafin da ke rufe tsaraicin mace shine yayin da za ta fita anguwa yayin da za ta fita kan hanya to a lokacin tana neman tufafin da zai rufe tsaraicinta. a lokacin ana bukata ta sa lullubi ta sa hijabi na'am tana iya karawa hadda niqab in ta ga dama ta kara da safar hannu da ta kafa duk yadda sai dai duka alhamdulillah ina fata an fahimci wannan abin da ake bukata ya zama ta lullube me ta lullube jikinta gaba daya yayin da za ta fita kan hanya irin tufafin da ake so ki sa kenan inda ke mai imani ce shine yudinina alaihinna min jalabibihinna yaushe ake bukata ki sa tufafin ado da kwalliya shine lokacin da ba waje zaki fita ba lokacin da kike cikin gida lokacin da kike kusa da mai gida nan an yadda ki ƙura daka duk kwalliyar da ta miki an yadda har irin kayan ya juju ma jujun nan da suke sawa kan hanya idan mai gida yana so ba matsala layin yan gwanjo ake sayarwa ya tafi kasuwar bacci zai samu a can ya halatta ko bai halatta ba ya halatta a sawa mai gida a daki a masa kwalliya da shi ba haramun bane it is allowed islamically amma abin da ake magana shine yayin da zaki fita kan titi to ana bukata dole ki sa sutura wacce ta dace wannan ne yasa turawa suke ta farfagandar bata sutura ta musulunci sai da aka kai matsayin da a cikin wannan kasa sa sutura na musulunci ma mace tana jin tsoro saboda security da rayuwarta wannan duka sharri ne na makiya addinin musulunci a can baya ma akwai wani jami'in 'yan sanda wai da ya fara maganan ya kamata a fara hana mata sa hijabi saboda 'yan boko haram suna sa lullubi suna zuwa suna sa bom saboda haka a hana mata sa hijabi amma dai mun bashi ansa tun a wancan lokacin mun ce idan zai hana sa hijabi to sai je ya hana matar shi da yashi da uwar shi su yana iya hana su domin su yake tare da su amma mu matanmu da 'ya'yanmu wanda ya ce zai hana su sa hijabi to sai mu ce masa gafili ga mai doki a idan masu laifi suna yin shigan musulmai su je su ta'addanci sai a ce musulmai su daina yin shigar da Allah ya ce su yi yan boko haram suna sa uniform na soja ko ba sa sawa to me yasa ba hana sojoji sa uniform ba tunda yan boko haram na yin shigar su suna sa uniform na yan sanda ko ba sa sawa suna sa na custom da immigration ko ba sa sawa dan me ba hana su sanya uniform din su ba sai suwa sai musulmai masu addini yan boko haram ba sa sa jeans da t-shirt yadda za su ɓadda kama don kar a gane su su je su ta'addanci ba sa aske gemu don kar a gane su ba sa yi to idan suna yi don me yasa ba a ce duk wani wanda ya aske gemu a kamo shi ba kenan shagantaka ce to yayin da take cikin gida a lokacin ake so ta sa tufafi na kwalliya menene libasu takawa shine tsoron Allah shine kunya kunya shine kamewa shine rashin cuɗanya da maza shine wanda ɗabi'u irin wannan su waɗannan wani ƙarin ado ne ga mace mace in ya zama tana da kunya wani ƙarin ado ne da ƙarin kwalliya ne a wajenta a cikin addinin musulunci Allah ka sa matanmu suna cikin wannan sifa sai Allah ya ce zalika adana an yi urafna fala'i uzain dalilin da yasa aka ce su sanya wannan hijabin in za su fita wannan shi ya fi kusa a gane su 'ya'ya ne ba bayi ne saboda haka ba za a cutar da su ba da wannan ne malamai suka ce a zamanin jahiliya yadda ake gane baiwa shine ta fito babu hijabi idan an ga mace ba hijabi an ɗauke ta ce baiwa ce in an ganta da hijabi fa an ɗauke ta ya ce to mu kuma yanzu wai 'ya'yan su ne suke fita tsirara ba hijabi wai sun ɗauka daraja ne da ɗaukaka. Allah ka gafarta mana abu na biyu da da yake jefa mana matsala yanzu cikin al'umma shine koya wa mata bala'in san duniya wannan waya da kuke ganinta duk wani san duniya da mata suka fada halin yanzu ita take karantar da su idan yau aka fidda sabon designing muna cikin wani wata yanzu muna cikin april ko to yin allah ya da a cikin april din nan sabon designing na sufa na april ya fito ko bai fito ba ta ina yake tutturawa ta waya da an ce ga sabon dizanin na sufa ya fito to a rinka turawa kenan ta waya da hankalinta a kwance ga esfira ta tana sakawa yanzu ga wani sabon dizanin ya fito wani mai rodi rodi da yatta tabarma tabarma da dawisu shi kenan sai ta ruɗe ta rikice ita ko da tsiya tsiya sai ta sanya dizanin na april to in an je mace ma za a sake fi da wani dizanin ɗin. kin ga ke nan an ruda ki an mai da ke mahaukaciya duk wata sabon design zai fito kuma duk wata kina so ki daura in ba ki daura na wannan watan ba ke kina gani wa not updated an bar ki a baya akan wannan za iya satan kudin miji akan wannan za iya kwashe shinkafa miji ta saida akan wannan za ta iya miji kare rashin lafiya ya bata kuɗi za ta je asibiti amma kuma za ta kulle ne saboda ta sayi sheraton designing na april akan wannan zata ta iya matsawa miji lamba ko ta takura shi akwai mutumin da ya taba gaya mun wai matarsa na complaining wai kayanta sun yi expiring na ce ban gane kayan sun yi expiring ba wai design din ba na wannan watan bane wai an wuce duka design din 2004 ne yanzu an shigo 2005 saboda haka sun yi expiring yanzu abin da ake bukata ya kawo kuɗi na ce ya kai ya ce wallahi haka ta matsa min lamba to ya na iya aka rama kalla ka san matan namu ba kamar irin naku bane da suke jin wa'azi haka ne na kukuta na bata yan naira miliyan ɗaya na ce to gashi aje a ɗinka na wannan wai ba ta yi naira miliyan da yanzu idan jaka designer sabuwa ta fito ta ina ake turawa kina zaune kawai za ta turu ta ce ke ba shiga wata sabuwar jaka da kamfanin guci suka yi ba da takalmanta za ta goce miki imani da idan baki sani ba shi ke ya turo miki guci ta waya shikenan ke kuma ki rude kina cikin rufin asiri da kwanciyar hankali amma nan take kin shiga damuwa gashi an ce kwanan nan za a auren wacece wacece ya kamata a ce ita na makala yanzu wannan sai wani kunnawa ake hansir ana ƙara bubudawa tana wani haka da hannu wayar da za ta rataye jakar in za ta je gidan biki daga nan ake tambadar da imaninku miji duk kokarin sa yana yi amma ba za ki gani ba saboda kullum akwai wani sabon salo na duniya da za a tsokano ki da shi kun samun abin da fi ba da haushi yanzu yanzu mace idan tana whatsapp tana cikin wasu group group to ko abinci ta yi sai ta ɗauki hoton abincin ta yi posting ƙarya nake o ashe gaskiya na faɗa ko abinci ta yi ba duk abincin da ta dafa kaga ana wani gyara abinci a faranti akan tebur an ɗauko hanset ana yaya ina so ne in ɗauka in tura wasu ta sallar da laraba da waye-waye rannan ta turo min menene menene to bari ta gani ta sannin din ma ba saboda haka ita yanzu ba ma wa ita damuwar ta ci abinci ta dafa abinci don ta ci iyalai su ci bane a wai kawayenta su san cewa ita ma tana jin daɗi a inda take ita din ma ba wasa ba ce saboda haka bari ko da kaka sai an haɗa ƙarya da gaskiya an gama domin ta ɗauka ta tura an rinka tura ke kenan idan aka ce maka lokacin lunch yi to sai da Allah yi in lokacin breakfast wacce ta yi ɗumame da koko za ta ɗauka ta tura to waccan ta turo mata an yi pepe cikin can ta turo mata pepe fish can an turo mata eh, omelette da kidney da liver can an turo mata cow leg da cowtail can an turo shish kebab da miss green ita kuma ta yi dumame da koko kin ga ai za ta kukuta ko kaka zuwa rana ita ma ta ga me za ta yi domin ta tura a san cewa ita ma fa hadu ita ma ta ce to wannan shine babban musifar da wannan hansa da ke da shi maimakon ku yi amfani da shi hanyar da zai amfane ku sai ya zama da shi ake dagula gidaje ta hanyar matsawa masu gida lamba akan sai sun yi abin da Allah maɗaukin sarki bai ba su ikon yi ba kar ku manta matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarin ciyarwa kawai suka nema a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali annabi bai da hali ba matsawa suka suka ce dole sai an yi ba amma domin Allah ya taka wa matan duniya burki sai ya fara da su سي الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنت يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عاد للموثنات من كن أجرا عظيما الله يتي يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا كي وانا النبي من درجة من جرمى وجن الله قل لأزواجك كفدا وما تاينك وبناتك da ‘ya'yanka mata, ka faɗa ينكا matayenka فدا ka faɗa wa ‘ya'yanka mata’ wa nisa'il mu'minin da sauran wato kulli azwajika in kuntunna turidal hayatad dunya ka fada wa matayenka in dai kun kasance rayuwar duniya kuke so wa zinataha da ado da kwalliya na rayuwar duniya to fata'alaina ku zo gaba ku ku taho idan ku zo me zai faru umatti kunna zan dan jiyar da ku wani daɗi gwargwadon halin da nake da shi amma bayan wannan fa wa usarrihi kunna sarahan jamila zan kuma sake ku saki mai kyau ba zagi ba bakar magana amma Allah ya bai yadda in zauna da matar da iya tunaninta duniya ba duk matar da iya tunaninta shine duniya duk inda ta zauna magana take nan duniya a sabon takalmi ya fito a sabuwar jaka baki ga wani jambaki da aka kirkiro ba an ce menene menene a akwai wani sabulun wane ne wane ne akwai wata men ita iya tunaninta kenan za ka yi samun mace a kaduna na wai ba ta wanka sabulun ta sai yi oda daga dubai baya faruwa yana faruwa yanzu body shop ɗin kami ya ɗan fara yawa daga nan mata sai sun tura har dubai sai an kawo ko in ta wanka da shi fata za ta canja ni ban sani ba duk matar da iya tunaninta duniya Allah ya ce annabi ba matarka ce amma wa in kun turinna na lahawara rasulahu in kun kasance Allah da manzo kuke nufi a zaman gidan aure waddar al-akhirah da gidan lahira to fa inna Allah a'ada lil kunna minkunna ajran azima Allah ya tanada wa masu kyautatawa da ke cikin kula da mai girma ya Allah ka sa muna cikin waɗanda ka tanada wa lada mai girma bala'i uku na uku da hansu da yake haifarwa a halin yanzu wa zamantakewar ma'aurata shine munanan ƙawaye. munanan kawaye wace ce wace ce ta turo sai na adin dinta ita ma wace ce ta turo prayer request to ita ma na yi adin dinta wace ce ma ta turo na yi adin dinta da yan banza da yan wuta da makiyar Allah da mazinaciya da fasika da kowace ce ta turo ta yi adin wai yanzu ita kadai tana da kawaye mata guda dubu ɗaya da ɗari biyar ita kadai da Allah nan kawaye da za su zama na kirki ba za su zama na kirki ba to sanadiyar wannan tana cikin group ɗin gyara kayanka tana cikin group din menene menene tana cikin group ɗin waye kuma wayannan group group ɗin mafi yawa banda tattaunawa akan batsa da iya shege ba abin da ake a ciki ƙarya nake wace ce ta turo daga nan an yi sharing daga nan wace ce ita ma sai ta samu ita ma sai ta tura wace ce saboda haka duk wata batsa da wata shegantaka da wani ƙin Allah da manzo duk yawanci a cikin wayannan group group din ake koya kaɗan ne ki samu group group ɗin da ake karantar da abu mai kyau kamar yadda ake girki da yan wasu abubuwa masu amfani amma nan ma sai ka samu wato hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa in an turo abin kirki sau ɗaya to sai an turo tsiya da shegantaka sau uku ko sau hudu tukunna addinin musulunci ba kowa ya daki kawa da ita ba idan mutum zai abokantaka ba da kowa aka yadda kai ba idan za ka yi abokantaka da wa ake so ka yi abokantaka da mai tsoron Allah da mutumin kirki anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaktadi idza kunta fi qaumin fasahil khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'arradi wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhartu ma'ar rasuli sabila me zai kara cewa يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا واي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله يشي ويوم يعض الظالم ka ambaci ranar da azzalumi zai rinka cizo ala yadayhi bisa yatsansa wannan kinaya ce ta yana cikin bala'i yanzu ga mutum yana cize yatsa alaman yana cikin farin ciki ko yana cikin musifa alaman yana cikin musifa ya kulu sai rinka cewa ya laita ni ya kai tona ittakastu ma'ar rasuli sabila ina ma na riƙe hanya tare da manzo ya wailata ya asara ta da bala'in da ya same ni laita ni kai tona lam attakis fulanan kalila ina ma ban riki wani aboki ba ina ma ban riki wancan kawa ba ya zaki kullawa kishiya shari'a na ake koyar da shi ya ake maganin uwar miji ana ake koyar da shi ya ake maganin mai gida a ake koyarwa ya ake maganin kannan mai gida a ake ko duk wata tsiya a ake koyarwa wata ma haka za ta ce da Allah da aka yi kaza kaza kaza kaza sai kaza kaza kaza da Allah kawaye na ku bani shawara to daga nan sai a fara rubutuwa wannan ai sakacin ki ne inda kin yi kaza kaza kaza matsiya ce ai da kin gama da ita kamin ka ankara sai ka samu sama da mace 50 ta jero mata me za yi sai ka ganta ga ta zo zaune cikin ɗaki amma in ta kulle wata tsaye karasa inda ta koyo turo mata aka yi. a zolle ne anin zikir ya batar da ni ya raba ni da Alƙur'ani, a ƙawayenki ki akwai wadanda su za su raba ki da Alƙur'ani mai girma a wannan group group anan ake koyawa mata zuwa gidan boka su anan za a baki labarin akwai boka kaza da kaza da kaza a wuri kaza da kaza da kaza yankan abin da ake nufi zai yanke imanin ki in baki sani ba Allah ka gafarta mana bala'i na hudu da ake yadawa ta hanyar handset shine magungunan mata babbar magana magungunan mata wadda zai ce a to magungunan mata ya asibiti kenan a ba wayannan magungunan ba ba wayannan magungunan ba wata ran dan shiga whatsapp din matarka ka gansu yanzu abu ma har ya zama bala'i har ya zama me bala'i duk wani group group da kake ji yanzu mafi yawa na mata a whatsapp da wani group group nasu a facebook yanzu kusan gaba ɗaya abin da ake yi kenan ki samu tsamiya sai ki hada da bagaruwa daga nan sai ki jika sai ki zauna a ciki na minti talatin daga nan sai ki samu gautan bello sai a hada shi da gaba ɗaya ta mai da su mahaukata a ki samu gyada sai a markaɗata, ta sai a niƙa alkama sai a sa sai a samu madara sai a kwarara sai ya karanta ƙulhu wallahu kafa goma sha bakwai wai kaje wata ce gataka wai kuma hada kulhu wallahu za hada zai hada ƙulhu wallahu da markada da gida yanzu gaba ɗaya abin da ake kenan da an gama an gama sai wata da sake turowa ga wani sabon sirri wani sabon sirri shi wannan sirrin ba magana sunan shi gida ko mota da Allah duk wacce ta samu wannan sirrin kada ta ɓoye Allah ya hana ɓoye ilimi Allah ya hana ɓoye ilimi ita ka rasa yar wuta ce ko mai wa'azi ce ka rasa inda zaka sata yanzu abin da ake bukata ki samu menene menene sai ki hada da wane ne wane ne daga nan sai a jika sai ai wane ne wane ne daga nan shikenan sai ki yi menene menene daga nan sai a saka karshe gaba ɗaya mata suna nan banda bala'i ba abin da suke jefa kansu yanzu ki je ki ke hira da likitoci masu irin yan abin da gynecologist din nan zaka rinka jin kissosi masu ban tausayi wata ta je ta ɗauko wani bala'in da bata san menene ba kawai wata ta ce a samu jarkanwa a haɗa da ɓawon zogale a haɗa da menene menene a nika a shanya ya bushe daga nan sai a kwaɓa sai a haɗa da wane ne wane ne kuma ta ɗauka ta sa cikin matantakata ita kuma shi kenan saboda tsabar sakarci mai gida washe gari sai ya manta hansa ɗinsa in zai je ofis shi kenan ita ta gamsu ƙarya ne gaskiya ne wa ya taɓa jarrabawa ya gani babu abin da ya shafe ta akwai wacce take ma malam ka san wani abu ban mamaki na ce a ta ce awara na saya da na cinye awara ashe yajin ya sauri ni na manta yana cikin jakata ta makaranta na je wajen zaro littattafai a cikin aji a islamiyya fa sai aka kunshin yaji aka ce wannan yajin fa na ce wai wannan da kuke ganin shi babban sirri ne shi wannan idan mace ta lasa sau uku da rana aka yi menene menene menene kamin ta yi bacci ta sha madara da nonon raƙumi da ta ce mana haka aka rinka kokowa a cikin aji kamin na an kara yajin nan mata duk sun tanɗe shi ta ce kuma wallahi yajin awara ne <laughs> kuma ita wannan harkar abin da zai baku tausayi kar ku ɗauka akwai ustaziya akwai ba ustaziya ba duk ciki ake sai dai wacce Allah ta'ala ya tsallakar wata fije ta sa wani bala'in wani ciwo ya kama ta ai ta fama wani ma ciwon ba ita kadai ba hadda mai gidan ya kama shi ai ta fama akwai ma inda aure ya mutu ya gama kwanciya da matan ya je zai dahara ya ga ko ina wani gari garin magani ya zo ce billahi lazi tsafi ta masa yanan taushe ta sannan ya bata takardar saki to me kai garin magani dole shi tsafi ta masa to yanzu gaba ɗaya makarantar da ake kenan yanzu gaba ɗaya karatun da mata ke kenan shi yasa in ka ɗora mata hadda ma ba za ta zauna ba saboda kana gama ɗora mata hadda tana komawa da ta ɗauko hansa ɗinta ta fara danne danne ta shiga wannan rikita rikitar ayar ba za ta samu gidan zama inda za ta zauna ba ayya in kina son ki samu kan miji ki kyautata masa in kina son ki samu kan miji kyautata wa 'ya'yansa in kina so ki samu kan miji kula da kanki gyara jikinki zama mai tsafta zama mai ladabi gyara halayenki ci gaba da addu'a Allah madaukin sarki ya baki kan wane ne muqallibal qulub wake jijuye zukata Allah madaukin sarki shine mai jijuye zukata kyautata masa yi wa Allah biyayya roƙi Allah ya baki kan Allah ba ruwansa sai hada miki hada ƙawahu. to wannan babban bala'i ne da ake ciki kuma mata in ba mataki kuka ɗauka ba abin yana da hatsari kuma abin da zai baku tausayi abin yanzu ya zama hada wani tsafi kamar wani tsafi tsafi a ciki domin sai an gama an ce a hada kaza da kaza wai kuma sai a ce a samo aya kaza da aya kaza wai kuma daga nan sai a hada sai a sake kawo wata kwamacala a ce kuma sai a sake kwabawa sannan a ce a sake tofa kaza to daga nan za ku gane abin ya rike da ya zama mai. ya rikide ya zama bala'i na'am haramun ne mace ta ɗauki mataki da zai kara mata ni'ima domin mijinta ya sota ba haramun ba ne amma idan za a yi a yi hanyar da take sananniya kuma wacce bata saba wa shari'a ba wacce bata saba wa me ba wacce bata saba wa shari'a ba ya tabbata hadisin asma radiyallahu anha randa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tare ran da Aisha radiyallahu anha ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Asma ta ce mun rancaba wa Aisha ado Allah ya kara mata yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka kira shi zo ga amaryarsa da zai shigo sai ya zo da wani koko da madara a ciki hadisi ne ingantacce sai ya zo da koko da me da madara a ciki yana zuwa sai mika wa Aisha radiyallahu anha ya ce gashi ta sha aisha ta ce kunya ta kama ni na gagara karba asma ta kalli aisha ta ce annabi ya miko miki madara da hannunsa mai albarka shi tsaya kina bata lokaci aisha na jin wannan magana ta yi ta karba ta kafa kai ta sha ta sha bayan ta sha sai ta miƙa wa asma ta ce ga yake baki sha asma ta ce to duk da ni ba matar gidan bace amma albarkacin kaza kadangare sha ruwan kasko ni ma miƙawa annabi ya kurba sannan ya miƙo min da hannunsa mai daraja sai aisha radiyallahu anha ta miƙa wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya sha ya kurɓa sannan ya miƙa wa asma asma ta ce sai na ɗora wato ƙwaryar madara a kan ƙafata na sa baki na a bakin madarar ina shan madarar ina juya ƙwaryar aka ce me yasa kika haka tace ce yanzu yanzu nan annabi ya sha nono ya sha madaran da, wannan ƙwarya labban bakinsa sun taɓa bakin ƙwaryar ta ce to ina juyawa ne ko ni ma zan yi sa labban baki na saba daidai inda labban bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba bayan ta sha ta miƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mata a cikin ɗakin annabi ya miƙa musu suka ce shabina ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun koshi sai annabi ya ce da su la tajma'ana ju'an wa kaziba kada ku hada yunwa da ƙarya a cikin ciki daya abinda iyayen fulani suke cewa me fulaku ko kawai hada mata girki a ce bismillah ta ce mai hari a taba da wallahi min kan mai hari me kuma tana da hada yahu hakan nan to wannan ta hada yunwa da ƙarya a ina a ciki daya menene muhallin shahid a hadisin amarya ce ta tare ango zai shigo ɗakin amarya sai ya zo da me sai ya zo da madara ya ba amarya ta sha kina akwai wani sirri a cikin a ba mace madara ta sha ya nuna akwai amfanin da yake mata kenan ya nuna yana ƙara inganta ta yana ƙara mata ni'imar jiki shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo amarya da shi wannan abu ne sananne abu ne karɓaɓɓe ƴaƴan itatuwa masu amfani a jiki eh irin su kankana irin su kunkumba a yi jus da ita eh, suna nan wayanda ana amfani da su kuma suna da amfani likitoci sun tabbatar da abubuwa ne masu amfani a wajen wa a wajen mata wannan ke amfani da su ba laifi ba ne amma yanzu ai rashin hankali ya riga ya kare a wajen ki, kawai a ce miki ki samu kaza kawai a kirga musu ki wasu itatuwan da biki san kansu ba da wasu ganyayyakin da biki san kansu ba wani ganyen dafi da yake da shi wani kaikai yake da shi wani yaji yaji yake da shi duk a ce miki shi kenan ki hada ki daka ki barbada kin zama mara hankali Allah ka gafarta mana to ku yi taka tsantsan da irin wannan a wajen amfani da wayoyin salular ku Allah ta'ala ya samu dace bala'i na biyar da wayar salula take jawo a cikin gidan daji shine sa mata abokantaka da maza mata abokantaka da me da maza wai ta hanyar facebook wai tana da friends amma maza ne wai ya turo da shi ma sai ta adin shi kun san hadari da ke ciki kana ganin mataka ka sa ta gida ka kulle wai ka ɗauka tsari kake yi wallahi ƙara ka bata ta fito kan hanya ya fi kun san dalili ta hanyar facebook da whatsapp tana da abokai sun fi ɗari kuma abokan nan su suka fi ɗari babu abin da bata sani ba akwai wacce ko wanka ta yi kwalliya sai ta ɗau hoto ta tura wa abokanta shi ma idan yawan wanka ya kwalliya sai ya turo saboda haka dama ta sa wayar ta security kada tsotsai ya sa ka shiga ga abin da ke ciki da wuya ka samu wayar mace babu security gallery ta sa security facebook security whatsapp security ina ne security an kukulla nan an kukulla nan saboda kan tsotsai ya sa ka shiga ga me ke baro a ciki in anguwa za ta je sai ta sanar da su yanzu ga nan nayi wanka na gama shiryawa na sa sufa mai orange amma tana da touches na purple <laughs> wai kwalliya da ta yi sannan kuma sai ta ɗauki hoto wai sannan sai ta tura ta facebook ko ta tura ta whatsapp wasu wa wa friends inta saboda haka yanzu gani nan zan tafi malali saboda haka a mana addu'a wai a mata addu'a to Allah ya sa ki haɗu da ɗan a bai ture ki inda addu'a kike so miki idan abinci ta yi sai ta ba su labari yau kaza kaza kaza kaza na dafa in bacci za ta sai ta ce to daidai yanzu na gama wanka na sa kayan bacci za a kuma je a kwanta <laughs> wasu a take sanarwa abokanta abokan nan fa akwai maza ba wai mata zalla ba akwai mazaje suna nan idan mai gidanta ne in zai fita sai ta ba da labari ta yi posting in zai dawo sai ta yi shiyarin abokanta sun sani idan kaza duk abin da ka sani abin da kai baka sani ba a gidanka wani kato daga angosa ya sani kai gidanka ne kai kanka baka san me ke faruwa ba ta wace hanya ta hanyar wayannan smartphones din sun mai da gidajenmu gaba ɗaya ya zama tsirara a yau ai sirrin gidanki iyayenki ma ba a yi da su sani ba sirrin ina sirrin gidanki sirrin gidanki daga ke sewa sai mijinki wallahi akwai matar da ko zanin gado ta canja sai ta dauki hoto ta yi posting kawayen da san wai ta sa sabon zanin gado me kike talla kun sa abin da shi ko ne bala'i akwai wacce ko saduwa ta da mijin sai ta tura wa kawayenta miji ya kwanci aure da ita sai ta gaya musu yau kan lafiya lafiya billahi lazi sai da muka makara wai kawayenta take bai labari wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi sallah a masallaci sai ya miƙe ya ce ya ku taron maza a cikin ku akwai wanda zai shiga ɗaki ya kulle ya aikata wani abu da iyalinsa sannan ya fito ya ba abokansa labari maza aka yi tsifa wanda ya magana annabi ya ce ya ku mata da ke can baya a cikin ku akwai wacce za ta shiga ɗaki da mijinta su aikata wani abu sannan ta fito ta bada labari mata suka yi tsit akwai wata yarinya karama sai ta tashi ta ratso ta zo gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarinya ce karama kun san yaro karami akwai faɗin gaskiya tace ya rasulullah wallahi innahum la yatahaddathuna wa innahunna la yatahaddasna ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan suna bada labari mazan ma suna bada labari suna fada muna ji sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce kun san misalin wacce take aikata haka ko wanda yake aikata haka sabai suka ce ba mu sani ba ya rasulullah manzon Allah ya ce misalin wannan kaman shedan ne ya haɗu da shaidaniya akan hanya ya yi zina da ita mutane na wucewa na kallo matsayin wanda ya aikata wannan kenan kenan sirrin tsakaninki da mijinki haramun ne ki faɗa kuwa, duk irin kawancen da kike da kawarki haramun ne ki gaya mata sirrin da ke tsakaninki da mai gida haramun ne duk kawancen da ke tsakaninku kun san babban matsala ko mata yin kun haɗu ku ya ku wato kamar ɗauke muku kunya ake ji idan an ce mata sun haɗu zalla su kaɗai ne a wurin wallahi in kana kusa ba su sani ba to shakunnan ka wannan ustaziya, ustaziyar da kake gani idan ta ɓaro wata magana kana ganin ta sallah sallah a ranar sai ka gane ko alwala babu kai ko na kana ganin ta sumu sumu a cikin hijabi ka dauka ba matsala abokantaka da maza ta hanyar handset haramun ne Allah bai yadda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda ba daga kin tashi daga nan duk wani namiji da kika yi adin ɗinsa maza ki je ki kore shi duk wani guruf da kike ciki da wasu maza ana yin wasu abubuwa fita in ta kama canja layi gaba da kin huta tura a sayo miki sabon sim ki masa sabuwar rijista wancan tsohon sim ɗin karya matsiyaci fasiki ne wuta zai kai ki samu musulmin sim ki sayo ki saka ki ci gaba da amfani da shi an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba wayan ma gaba ɗaya kin ga za ta zame miki matsala tattara ta canja sai wacce gaba ɗaya ba ta iya karɓan data balanta na yi wani abu wacce iyakar ta kira da test ko hoto ba ta ɗauka an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba in kuma za ki riƙe babbar waya to ki controlling kai Allah ka gafarta mana bala'i na shida da waya ke haifarwa wanda hatsarinsa bai gaza wayannan hatsarurruka da muka ambata a baya ba yana ma iya wucewa shine yada tsiraici da ake yi da waya yada me tsiraici musamman manyan wayoyi da suke yin video call wayanda suke yin video call shine babban matsalar da 'yan mata ke fama da ita kuma hatsarin da ke ciki shine har sai ta aure daga nan abin ya zama jinin jikinta ba ta iya dainawa ko masu iphone ko ipad tana da wani program da ake ce skype wanda ake video call wannan bala'i ne kun san inda hatsarin sai yake idan akwai yarinya a gidanku budurwa tana da babbar waya kaga da daddare ta kashe wuta a ɗakinta wuta a ɗakinta sai ta kai ƙarfe biyu na dare da wuta a kunna a daki to ka ka bincika me ke faruwa ka ka bincika me ke faruwa akwai hatsari yanzu yarinya budurwa tana da saurayi tana nan dosa saurayin yana kabala ko yana unguwar kanawa ko ko yana Zariya, garinsa daban garinta daban amma kun san matsala da free call ake yi ka je yarinya da tsakar dare a cikin duhu tana mumumumu heka ce mai aljanu wai da ta take waya a kwana har asuba da safe ga ta tashi idanun ta jaja ba sai bacci ba ana lafiya tana kanta ne ke ciwo ƙarya take ta kwana tana pre-calling to yanzu da ci gaban ya zama ci gaban mai tsoron rijiya an wuce free call yanzu video call ake yi kun san hatsarin video call saurayinta daga inda yake yana waya da ita yana kallanta tana kallon shi yana me yana kallanta a waya ita ma tana me tana kallon shi a wayarta yadda ake video call kenan wallahi daga can ɗakinsa zai sa ta ta tube tsirara ta tube tsirara haihuwar uwarta yanzu zinar ba wai sai sun haɗu ba tana ɗakinta a garinsu ko a angosu yana ɗakinsa shi ma ya tube tsirara ai ta maganganu na batsa da shegantaka da haka za su biya bukatar su kamin gari ya waye babban bala'i kin san dai wanda ba zai aure ta ba ba zai bai ba a to me zai auro ai zai yiwa duk wanda ya aure ta an cuce shi ko ba cuce shi ba bai san kazantar da ya aura ba sannan matsalar idan ta saba yin wannan tun tana budurwa to ko ta ko ta yi aure ba ta iya dainawa wallahi akwai matar ta kira ni Abuja tana kuka ta ce malam na shiga bala'i na rasa inda zan sa kaina na ce me ke faruwa ta ce akwai saurayi na da muke video call da shi tun kamin mai aure ta ce na yi auren na yi na yi in daina na gagara denawa. ta ce wallahi malam maganar da nake da kai a halin yanzu ‘ya'ya na uku amma na kasa tuba ta yi aure fa ‘ya'yanta uku da mijin amma bata iya tuba ba ta ce duran da mai gida na baya nan to shegantakar da za mu kwana muna yi kenan ta ce kai abin sai da ya kai ga ko mai gidana yana nan sai da na bullo dabarar da ba za mu kwana ɗaki ɗaya da shi ba in ma ya buƙace ni zan je ɗakinsa to da an kammala ba zan da in kwana a ɗakin ba sai na mai dabarar da na dawo ɗakina na kulle ƙofa na kunna wuta na kira wannan saurayin nawa muka ci gaba da wannan takar. ta ce ina so in tuba abin ya zama bala'i tuba ma ya gagara kun sa akwai lokacin da zaka rinka yi wa Allah sabo har ka fasatar da shi ka zo kana son tuba ma ya gagara ko شيني الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا واعلموا أن الله يعول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا كورا نسك إيماني استجيبوا لله كأنسى وعلا وللرسول Annabi والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم يا إن يكراكم lima yuhyikum zuwa ga abin da zai rayu da ku wa alamu ku sani anna Allah lalle Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbihi yana sha tsakanin mutum da zuciyarsa ya Allah yake shawakanci tsakanin mutum da zuciyarsa malamai suka ce idan kana sabon Allah da gangan kana yi wa Allah karantse to duk sanda ka saba wa Allah sai wani digon baki ya sauka akan zuciyarka gobe ka kara wani baki ya kara sauka jibi ka kara wani baki ya kara sauka wannan bakin da ke sauka ba zai gushe ba yana fadi har ya mamaye zuciyar gaba daya to daga nan ko kana so ka tuba sai kaga tuban ya gagare ka saboda me saboda zuciyarka an riga an gama toshe ta a wannan lokaci Allah kada ka bari zuciyarmu ta toshe haka ta ce wallahi mala abin ya zame min bala'i na rasa inda zan sa kaina ta ce nayi nayi in daina ɗauka wayarsa amma da na ji girin girin da na duba na ga shine jikina yana rawa sai na dauka saboda mun saba na mata wazi kuma alhamdulillah ga alama Allah ya shirye da ita amma bala'i ne ta wace hanya ta hanyar handset yarki in tana da babbar waya ki sa ido sosai ki tabbatar da me ake yi da wayar in ba haka ba canja mata sama mata karamar waya saboda babbar wayar nan a cikinta duk anan ake samun irin waɗannan matsaloli Allah ka gafarta mana bala'i na bakwai da hansa take wa al'umma shine yaduwar ƙungiyoyin madigo ƙungiyoyin madigo yanzu ƙungiyoyin madigo suna nan suna ta ƙara yawa musamman nan kaduna kaduna abuja kano sokoto a kebbi duk suna nan suna fara da bauchi gombe adamawa yanzu abinda zai baku mamaki daga lagos wata na iya turo wa yarinya tiket a nan kaduna na jirgi ta bi jirgi daga nan ta same ta a lagos saboda ajiya ya madugo a can daga abuja za a iya tura tiket yarinya ta biyo jirgi daga sokoto domin a zo a yi maɗigo ko wani abin ban haushi yanzu matan manya su suka ɗaure wa maɗigon gidi. matan me matan manya matan gwamnoni matan sanatoci matan wasu manyan famanin sakatare famanan sakatare abuja matan ministoci matan 'yan majalisu kun san dalili mazajen ba su da lokacinsu mazajen ba su da me lokacinsu sai ta yi wata shidda ba ta samu mijin ba to ya za ta yi ga kuma tsaro ga security ga wane ne ga wane ne to in aka rashin sa'a sai ta zama yar madigo sai ta fara da waɗanda ke kusa da ita daga nan sai ta fara shiga irin wannan club din sai ga yarinya ta taso daga wata jiha ta zo za ta ga matar wani gwamna amma abin da ya kawo ta madigo ya kawo ta tana da kuɗi za a ɗauki kuɗin da za a bata a biya mata tiket na jirgi a bata turamin zannuwa masu tsada a bata jakar rata yawa kamar ta dubu hamsin dubu tamanin da wasu takalma masu tsada da shi za ta je ita ta rinka da ƙura to yanzu abin da yake faruwa kenan mace idan mijinta zai yi tafiya to shi kenan dama cikin 'yan group su an saba ta hanyar wato ainihin whatsapp ko facebook ko wani abu mai kama da haka za ta sanar da ita yau mai gidan bayanin ki zo ki tiya ni kwana za ta taso ta zo ta a kwana ana wannan shigantakar akwai matar da in mijinta bayanan sama da mata goma ke taruwa a gidan kuma abin za a kwana ana yi kenan a kwana ana gurnani sai ka ce an tara raguna a cikin daki Allah ka raba al'umma da wannan bala'i abin ya zama kamar ado idan ka ga yarinya da yarinya sun shaku ba sa rabuwa ba ƙur'ani ya haɗa su ba ba sunna ta haɗa su ba to ku yi taka tsantsan ku bincika ku ji me yake faruwa akwai mijin da ya dawo matarsa guda biyu duk yan maɗigo ne bai sani ba ranar ya tafi ya dawo ya leƙa ɗakin wannan bata nan sai ya fada ɗakin wannan ya same su tsirara suna maɗigo tare matan guda biyu da uwar gida da amarya shi da yana murna ba taɓa faɗa a gidansa ba gidan lafiya kalau in ana magana ya ce wallahi da kasan uwa ɗaya uba ɗaya haka suke Eh, ɗaya wasu ɗaya ubansu ɗaya amma uwar da uban ma ɗigo kenan akwai yarinyar da take gaya mun ta kira ni a waya take cewa malam na ga bala'i ɗaliba ce a ɗan fodiyo university a sokoto na ce me faru ta ce na je wajen wata ƙawata ashe ban sani ba yar maɗigo ce ta gayyato abokanta ta ce malam yadda ka san mayu ta ce wata tararumo ne na ɗauka za ta cije ni ne na ce ya kai ta ce wallahi da ƙirar kwaci kai na Allah ya sa ina ɗan training da ɗan ƙarfi ƙarfi na nima ta kwaci kanta ta falle da gudu da ƙyar ta sha madihu alfasha ne ko ba alfasha ba ne alfasha ne haramun ne haramun ne da zina da luwaɗi da maɗigo da bestiality ran ce luwaɗi sodomi maɗigo lesbianism da masu zina da dabbobi abinda ake ce bestiality duk wannan a shari'a musulunci haramun ne kuma ta wace hanya ake yada su idan al'ada wurin wakilci ake turawa al'ada bata saba musulunci ba kana iya respect din ka tura wakilci wane shi ya turo mu ya ga yar kuwanci yana son ta da aure amma bai taɓa magana da ita ba saboda ba sani ba ko ku riga kun mata miji idan ba ku riga kun ba da ita ba to yana so ku ba shi izini ya rinka yin magana da ita idan sun fahimci juna sai a yi me sai a daura aure wannan shine procedure na musulunci to yanzu ina gaya muku ba wannan ne procedure ba a ina ake yin shi a facebook Wasu ya a ce a facebook suka hadu ko tun a facebook ana magana daga nan eh, a fara tura hotuna daga nan haka za a yi ta yi har soyayya da shakuwa na ƙarshe shiga tsakaninsu mazinaci ne ba ta sani ba ɗan luwaɗi ne ba ta sani ba barawo ne bata sani ba yanzu soyayya mai ƙarfi ta riga ta shiga tsakaninsu sai yaye su zo su ce ga wani mutumin kirki shi za su aurarwa ita kuma ta shaƙu da shi a ina a facebook daga nan sai a fara bala'i sai a fara ɗauki ba daɗi ƙarshe in ba sa ba iyayen sun yadda ba su yadda ba sun amince ba su amince ba wannan titirin fasikin shi ne wanda za ta aura yanzu shi ne auren da ake yayi yanzu da aka yi aure guda goma Allah da takwas auren facebook ne bai wuce guda biyu za ka samu auren suna ba amma takwas auren menene auren facebook ne duk wanda ya fara miki magana a facebook da sunan yana son ki ko na mai kama da haka ce masa zo ka tambayi iyaye na sannan ka zo mai magana tare da kai to yanzu hatsarin ya wuce nan za su kai ga za su shaƙu da yarinyar har ya kai ga yana sa yarinya tana tasowa tana samun shi a wani wuri a garinsu ko a wani gari daban har a lalata tarbiyyar yarinyar gaba daya iyaye suna nan ba san abin da yake faruwa ba amma shi ya mata da sigar me da sigar aure da sunan aure ne mata ya ku bayin Allah ku sani haramun ne haramun ne ki rinka murasala da samari ta hanyar facebook da sunan aure alhali iyayenki ba su sani ba alhali suwaye ba su sani ba iyayenki ba su sani ba wannan haramun ne inda gaske yake yi to iyayenki su sani idan da me yake yanzu kwanan na akwai auren da ba aka ce an daura wai sai bayan da aka daura auren ne ma wai ita yarinya ta wai iyayen text wai to fa magana auren nan an riga an daura kuma na tare ka ji abu kamar tatsuniya wai an laura wai hatta tare duwa me aka yi duka a facebook an samu shaidu an samu wanda ya bada <laughs> akwai mai ikon ya bada auren yarinya ba ta ba mace tana iya auren da kanta la tuzawwijul mar'atul mar'ata wala tuzawwijul mar'atu nafsaha mace ba ta aurar da mace sannan mace ba za ta iya aurar da kanta ba a ah, annabi musa sanda zai yi aure duk da yarinya ce take son sa amma ita ta aurar da kanta wa ya aurar da ita qala inni uridu an unki haka qala inni uridu an unki haka idan idabnatay إحدى ابنتي هاتين على أن تعجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين lokacin da zai aurar me yace masa kala yace ni uridu an unki haka Lallai ina nufi in aurar maka da ihdan na tayya hataini ɗaya daga cikin ƴaƴan nawa mata guda biyu ala an ta'jura ni samaniya hijaj sadakin shine wato kaimun aikin kwadago shekara takwas saboda darajar mace sadakin ta ya kai ga aikin kwadago na shekara takwas menene aikin kwadagon malamai suka ce shine kiwon dabbobi kenan babu yadda zaki ki rinka kullo ki kullo aure da sunan auren facebook wannan haramun ne a cikin addinin musulunci kuma ta ina ake samun wannan matsala ta hanyar nan wayoyi ta nan ne ake samun wannan matsala Allah madaukin sarki ka gafarta mana bala'i na tara da wayannan wayoyi suke yaɗawa a cikin al'umma shine yaɗa zinace-zinace yanzu idan kika shiga cikin intanet tasha ta zina tafi miliyan tafi nawa tafi miliyan tashoshi na zina idan namiji ne kawai iya abin da zai shigar kawai rijistarin zai yi da ya yi rijistarin da wani grup shi kenan wace irin mace kake so ina son mace mai kala kaza mai kama kaza mai kama kaza bayan haka fa ya kake son idanunta ina son idanun ya zama bulu ya kake son tsawonta ya zama ya kai mita kaza mai jiki ko mara jiki a ga yadda nake so ta zama yar wace kasa kake so yan Najeriya ya eh, yan Najeriya a Najeriya ba fulata na so ko babarbariya ko inyamura ko berabiya sai ka shigar kana gama shigarwa sai a ce maka irin wayannan yan matan muna da dubu bakwai da dari takwas da talatin da tara taba nan gurin za a rura maka hotunan su duka kowace da lambar wayarta iya abin da za ka yi kawai ka buga lambar waya ina kake so in same ka ina so ki same ni a abuja a hilton daki na ɗari da talatin da an riga an kammala in allah ya yadda zan biyo yanzu maganar da ake ina lagos amma akwai jirgin safe zan biyo daga karfe kaza zuwa karfe kaza zan iso to turo nan ba akawun a sa miki kudin jirgi ta turo nan ba akawun ya sa dubu ɗari biyu da hamsin tayan ɗin da yake so ta iso tana ɗakin shi duka cikin waya aka yi aka kulla ba ruwanka da neman kawali ba ruwanta da sai ta kama daki a zo a duba tana nan ko ba ta nan ta riga ta rijista ta hanyar intanet ake yi shi yasa za ka ga manyan nan sun zama kamar mahaukata ka samu mutum a kullum sai ya kwana da mace biyar sai ka ce alade ko kariya bai kamata yi wannan ba idan ita ta ce ita ma haka wani iri kike so dogo ko ɗan gajere mai ɗan shayayyen ciki ya ɗan kifa ya ɗan yi doro ko ya bankara ta baya ko mai ƙafafu irin na agwagwa duk ta hanyar mai ta hanyar hanset abu na goma Allah ka zara al'ummar mu yanzu an kai ga shiga ƙungiyoyin 'yan cult ƙungiyoyin cult wanda ƙungiyoyi ne na matsafa kuma wallahi duk ta hanyar hansa da ake yi yanzu babban bala'in da ke damun jami'o'in mu kenan yarke ta tafi jami'a tana musulma kamin ta baro jami'a ta zama 'yan cult kawai shiga ta zo ta fara barin wasu farata ko ta yi wani tatu a wuya ko wani tatu a gadon baya wanda wani logo ne na 'yan group su na 'yan kwas da suke yi tsafi babban bala'in da ke faruwa kuma yanzu kenan wai me yasa tana so ta yi kuɗi tana so ta yi me ta yi kuɗi yanzu har taro ake na ƙungiyoyin 'yan ka kaji za a yi taro da tsakar dare ƙarfe uku na dare a wani wuri inda bai kamata a samu ɗan adam ƙarfe uku na dare a wurin ba in ba sa ba a makabarta za a yi taron kai kina son ki aure mai kuɗi to tsallaka kabari sau goma sha bakwai kawai sai ta fara tsallakawa kai Allah ka tsare addinin mu lokaci ya kure ba za mu samu kamo na sosai akan wayannan manganu da muka faɗa guda biyu na ƙarshe ba amma muna addu'a abin da muka faɗa Allah ya sa albarka a ciki Allah ka tsare mu Allah ka tsare iyalan mu Allah ka tsare al'ummar musulmai da fadawa cikin wayannan bala'o'i Allah ka sa hansa da hansa da muke riƙewa ya zama alkhairi a gare mu mu yi amfani da shi mu saurari karatun alkur'ani mu saurari wa'azuzuka da lakcoci mu saurari fatawa mu kalli saudiya suna sallah mu yi aikace aikace na alkhairi da sadar da zumunta da wayannan wayoyi maimakon su zame mana bala'i a duniya da lahira da wayannan kalmomi nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah الله أكبر Akbar godiya da yabo sun tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya azurta malam da sauke wajibin da Allah ya ɗora masa muna fata Allah mai girma da ɗaukaka ya saka wa malam da alheri mun saurari karatu wanda ya shafi halin da al'umma ke ciki wanda ana ganin an ci gaba kamar yadda malam ya ce ci gaba mai haƙuri jiya ku yi haƙuri ba bisa ga san ra'in kai na na miƙe domin wato nuna wa malam lokaci ba sai dan kasantuwar inda muke karatun masallaci ne kuma nan da ɗan minti kaɗan za a zo domin gabatar da sallah sabila haka ya zama tilas mu tattara ya namu ya namu mu taƙaita kafin lokacin da za a kira sallah ɗin nan Allah mai gina ɗaukaka ya mana jagoranci akwai tambayoyi da kuka rubuta da yawa mun tace waɗanda suka shafi karatun malam amma tare da haka su kankin kansu saboda yanayin lokaci ba za mu iya karɓa su ga baki ɗaya ba sai dai za mu karanta waɗanda suka samu a ah, <clears throat> karamakalla mace ce take tambaya malam nan masu tashi ko sun zo ba su to lalla mata an ce ku saurara da Allah duk wacce take da take masu tashin nan su yi hakuri su zauna inda suke yan agaji da security sun ce ko kun je gida ba za su bari ku fita ba da Allah ku yi hakuri ku bari amfanin aikin alheri in aka fara to a gama shi da kai addu'ar da malam zai yi ya zanto kana cikin waɗanda suka samu wannan albarkaci din wannan tana magana ne take cewa akramakallahu miji take da shi amma kuma mijin bai da wani aiki sai bacci da safe yakan wani bacci sai a zahar idan ya tashi ya fita kuma idan ya dawo da daddare bai da aiki sai chatin sai whatsapp ba zai bari ba har sai karfe biyu na dare don haka gabaki daya shi ba ma yi da lokacinta sabila haka tana kira ga malam mai irin waɗannan mazan nasiha babu shakka magana da wannan mata ta faɗa magana ce mai ƙarfi abinda ya sa musata a cikin lakca ba domin ta fi yawan faruwa a ɓangaren maza fiye da mata kamar wani abu ne da ya kamata maza su mu faɗakar da su akan wannan babu yadda za a yi ko ma ba eh, sarkin bacci irin wannan wanda aka ambata ba ka je ka yi ne a ofis ko ka yi ne a kasuwa ko na abu mai kama da haka ka dawo lokacin da ya kamata yar uwa ta matso kusa ka ɗebe mata kewa a yi taɗi wato ta gane cewa ita ma tana da mai gida ta baka labarin abin da ya faru a gida ka bata labarin abin da ka gano a waje kadaici da ta samu kanta a ciki a yinin gaba daya ka yaye mata kadaicin ta ji kamar baka taba barin gidan ba sai zama ko daidai wannan lokacin kuma har yanzu sai ka sake auren handset kawai sai dauko waya ga matar zaune kusa da ita shi ko kallanta baya yi sai wasu yan dangule dangule ke yana wasu yan jaye jaye tana ce masa menene yana mm, ina ji wannan akwai rashin hankali a ciki kuma wannan yana daga cikin abin da yake kawo soyayya da kauna ta aure take sanewa cikin gajeren lokaci matar za ta ji ta tsane ka ta tsane wayar gaba daya saboda haka mazaje ku ji tsoron Allah matayen nan Allah ya dora muku ɗebe musu kewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yakan zauna da iyalansa a yi taɗi a ɗebe kewa ya ba su labarin abin da ba su sani ba a yi wasa a yi hira har ma tsere-tsere akan yi wani lokaci yakan taya su aikace-aikacen gida yana iya taya matarsa shara yana iya taya ta girki saboda ya ɗebe mata kewa ta ji tana kusa da miji mai gida masoyi wanda in baya nan a shiga damuwa to amma kai baka nan matsala ka dawo din ma har yanzu matsala matsala ta yi yawa ko bata yi yawa ba kun ga ya zama matsala plus matsala is equal to matsala kenan is equal to matsaloli Allah ka gafarta mana so maza a ji tsoron Allah ya gyara wannan wannan take cewa kalla ina da miji kuma ni kadai ne a wurinsa amma bana kwana ba ma kwana daki daya abin yana damuna idan ne masa magana sai ce musulunci an ce kowa ya kwana a ɗakinsa sai akwai bukata shin haka ne? <laughs> wata kun san babban matsalar da ake samu shi ne kowa ya bushe iska sai zama mai fatawa yanzu kun ga wannan maganar da ya faɗa kuma sai ce abin da ya aikata sai ce da yawon musulunci ya aikata alhali musulunci wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai karantar da wannan ba abinda ake bukata ana bukata ka rinka kwana tare da matarka a daki daya wannan shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah yakan tashi da dare zai nafila saboda tausayi irin nasa shi yakan fara nafilar tun farkon dare amma ni ba zai tare ni ba sai ban in yi ta bacci sai ya ci gaba da nafilarsa sai an zo karshen dare sai ya tare ni daga nan sai mu ci gaba da yi tare tace lokacin da yake nafilar ni ina bacci da yake ɗakin matsatsai ne dan karami tabarmar da nake kwanci akan ta akan ta yake nafilan idan ya na tsaye yana karatu ta ce na miƙe na ina shirga bacci idan ya yi ruku'u ya dago ya zo sujada sai dunguri kafata sai in farka sai in lankwashe na sai ya samu filin da zai yi sujada in ya yi sujada ta farko da ta biyu sannan sai ya me sai ya miƙe ci gaba da karatu ta ce in na je ya miƙe ya ci gaba da karatu ni kuma sai in sake miƙe na ku ga hatta sallar dare da zai yi akan tabarmar da suke kwance tare ke yin sallar daren wannan shi yake nuna muku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kwana ne tare da matarsa a daki ɗaya a gado daya kuma su lulluɓa da mashafi daya aisha radiyallahu anha tace ko haila nake yi manzon Allah matarsa ko haila take yi akan shimfida da suke kwana tana haila saboda haka maganan ka kwana ɗaki daban ta kwana ɗaki daban ba a da wannan ba balle ka ce ma musulunci ne ce a haka a wani ɗaki aka fi so ɗakinta aka fi so an fi so ka baro turakaka ka zo ɗakinta musamman idan akwai matan da dama a cikin gidan me yasa ake so ka zo ɗakin ta saboda za ta ji daɗi ga mai gida ya zo ya ina ya zo ɗakin ta kamar ta kwace mai gidan yau nata ne shi kadai ta fi jin abin a cikin zuciyarta fiye da idan ɗakin ka aka zo ina fata fahimci wannan idan akwai dalilai kamar irin yara da sauransu tunda bai halatta a musulunci mai gida ya ya aure da matarsa a cikin ɗaki alhali akwai yaro a cikin ɗakin sama'un yaron yana bacci ko yana farke to nan ita suna iya tasowa ta zo turakarwa ta zo turakar mai gida ina fata fahimci wannan Allah ta'ala ya sa dace saboda haka wannan fatawar tasa fatawa ce yar kabu kabu ba fatawa ce original ba na'am to na a gurguje take cewa malam dan Allah ina so a ƙara kira akan mata masu zuwa wurin bokaye su zo su ganka da mijinka amma sai su je wurin boka a cire mishi son matarsa wannan ta ɗai kenan bari haɗa da ta gaba malam wannan take cewa malam barka da zuwa don Allah ina so malam ya ƙara jama matan aure kunne masu yin wazof su ji tsoron Allah sannan duka akan wannan maganar wazof ta ce mijina muna zaman lafiya da shi sai ya zo ya fara wazof sai na ga wata ta tura mai hoton tsiraicinta kuma ni ban taɓa zarginsa ba sai yanzu na fara zarginsa to ya zaman namu yake wannan shi yasa muka ce sai an yi takatsantsan wayannan hansar hansar balawin da suke yadawa da yawa masu zuwa gidan boka dai a ji tsoron Allah a daina zuwa gidan boka daga sanda kika lizimci gidan boka boka da ma sihiri yake yi ke kuma kin yi imani da sihiri kin ji an aikata sihiri saboda haka kin zama wata ƙwarya-ƙwaryar mushirka Allah madaukin sarki ya gafarta mana Allah ya raba matan ahlus sunna da zuwa gidan bokaye bala'i ne duk wacce ta baki shawara karke da wannan kuma maganan haka ne akan iya amfani da wani aljani a kulla wani bala'i ta wajen hada soyayya ko raba soyayya wannan duka haramun ne wa ya ta'allamu na minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji duk wannan kafirci ne ko mushrikanci ne Allah ka raba iyalanmu da wannan sannan kuma kamar yadda ta ambata maganan masu yin WhatsApp yana da matsaloli gaskiya da yawa ah, yanzu gashi tana magana wata ta tutturowa mijinta hoto na tsiraici wanda da tana ganin shi lafiya lafiya sai ta gane cewa akwai matsala zaki samu tun ana hudda karshe aka sake har hudda ta yi zarmiya ta wuce dukkan wani ka'idoji na shari'a addinin musulunci har aka kai zuwa wannan mataki wanda ya kai zuwa ga wannan mataki kuma idan ba Allah ya tsare ba yana iya fadawa cikin kowane irin rashin hankali Allah ka tsare mu ka tsare al'ummar mu Shi ne makasudin gabatar da wannan lakca mu yi taka tsantsan mu san yadda za mu yi amfani da irin wayannan abubuwa ta yadda za su amfane mu a rayuwar mu ta duniya su amfane mu a addinin mu ba ta hanyar da za su ruguza mana addini ba Allah ka gafarta mana na'am ku yi hakuri tambaya biyu kawai mu abin nan wanda suka shafi okay wanda suka shafi shirka mu karanta saboda muhimmancin su saura sai a yi hakuri saboda lokaci ya riga ya kwace wannan take tambaya ta ce malam mace ce ta je gurin boka don neman biyan bukata sai aljanin bokan ya ce sai bokan ya kwanta da ita kuma bata isa ta ce a'a ba in ta ce a'a zai kashe ta kuma ita ba da san ranta ba ne malam menene hukuncin kenan <coughs> to wannan akwai rashin hankali a ciki ba wani abokin ba wani aljanin boka da ke da bokan duk fasikai ne kawai ba wani magana aljanin aljanin boka ina fata an fahimci wannan wato farko da ke gaba ɗaya baki san ma aƙida da imani ba wannan shine tarkon da boka yake dana wa mata dama daga sanda ta je gidan boka boka ya san bata da imani bata da aƙida saboda ka komai ma na iya yiwa komai ma na iya me na iya faruwa ko ya ce aljaninsa ya ya ce ke da yin kwanta da ke in ba ke daba zai kashe ki ko zai sa ki haukace ko kuma idan kina da yara a ce aljanin ya ce zai bi ayyanki duya mai da su mahaukata sai miki wannan da ke kuma ki dauka da gaske ne tun da baki san Allah ba dama baki da imani baki da aqida shikenan yanzu ga mushrikanci ga zina abun ya miki yawa shege da hauka in ji malam Bahaushe bala'i ya sake karuwa kan bala'i da wannan ne boka suke tazina da matan mutane bokaye suna ta da matan mutane a banza a nan kebi wani boka ya yi ta zina da wata mace ƙarshe har ya sa mata cutar ƙanjamau dama ɗan yana da hiv a shi a nan birnin kebi sai daga baya aka gano boka ne na taɓa gaya muku wani ɗan majalisa a abuja da ya zo ya samu boka na wa matarsa wanka da ruwan magani mata ɗan majalisa ba ta tube tsirara shi kuma da ruwan magani a bokiti na mata wanka ta tsaya tsira da haihuwa uwarta sun dulmun san kankan shi kuma yana ɗebo ruwa yana zuba wa dalku da cicudawa wa honorable ya fusata ya cacimi boka aka rinka bala'i kuma har da kiran liman ya bada fatawa to ya kamata a yi liman liman ya ce ya za a yi kuwa fa banda an sha kamar sallah a banza ka batta ba addini ba aqida dan me ba za ta lalace ba to ni ba shi fi damuna ba yanzu haka wannan kazamin ya taba yin zina da ita kai bo yi bayani ka taba zina da ita ko baka taba ba in ka mun ƙarya zan kashe ka boka kai ce billahi lazi sau daya na rasa mata mai ke damu wayau hankali gaba ɗaya sai a rasa ba ma wai imani da addini da aƙida kawai ba saboda haka wani sakarai ya tsaya ya tsara miki ƙarairayin banza da wafi idan maki kaza ba kaza zai faru daga nan sai kaza kaza kaza kaza kaza wani ban banza sa kare tintirin dan iska ke kuma shi kenan jikin ke dauki rawa ai malam ya ce kaza Allah ya isa ba malam bane boka ne ba haka ake malanta ba daga nan kuma shi kenan ya lalata rayuwarta gaba daya Allah ka gafarta mana menene hukunci na'am in kina da aure hukunci sai a jefe ki in baki da aure kuma bulala ɗari ko ba shi ne hukuncin mazinaci ba shi kuma boka mai hukuncinsa shi ne a kashe shi haddu sahir barbun bisaif hukuncin boka addinin musulunci shi ne sare kan bokan da takobi wannan shi ne fatawar sayyidina Umar wannan shi ne fatawar Hafsat matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da dama hukuncin boka ne a sare kansa in hukunci kike tambaya shi hukuncinsa kisa ke kuma hukunci ki na zina inda aure jifa in ba aure bulala nawa bulala ɗari sannan kuma ki ta istighfari akan zuwa gidan bokan da kike ko Allah zai gafarta miki idan kina rayuwa inda babu dama a miki wannan gaba daya ba shari'ar musulunci to abin da zaki ne ki ta istighfari kuma ki wa Allah alƙawarin ba zaki ƙara irin wannan ba iya rayuwarki muna fata muna kwaɗayi Allah ya gafarta miki Allah ya gafarta mana gaba daya na'am to gaskiya malam lokaci ya ƙure wannan cewa take ta yi shirka ne amma daga baya sai ta tuba bayan ta tuba sai nadama kan abin da ya faru sai kuma rashin lafiya ya kama ta to sai take ganin ko kamar ko Allah bai yafe mata bane take ta ciwo so tana dai loƙon malam ya ba ta mafita ba alama ne na Allah bai yafe miki ba in dai har ki tuba tawbatan nasuha muna fata Allah ya yafe miki dan Qur'ani ya ce walladina la da'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna na nafsa allati harrama Allah illa bilhaki haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'afu lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu rahima Allah mai gafara ne mai jin kuma Allah ya taimake ki kin gane tun daga nan duniya ba sai da kika shiga kabari ba Allah ka gafarta mana zunubanmu gaba daya rashin lafiya kuma wannan jarabawa ce daga Allah sai mu ce muna fata Allah ya baki sauki wahalar da kika sha ta rashin lafiya kuma Allah ya sa ta zama kafara ga ki gaba daya tambayoyi sun gane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to a saurara akwai addu'a da malam zai gabatar saboda kashi biyu cikin uku na tambayoyin da aka rubuta bukatu ne daban-daban na neman addu'o'i akan bukata daban-daban sabila haka mun dunkule su kowa da bukatarsa ta alheri a zuciyarsa ba sai mun karanta a nan ba yi tawassuli malam zai yi addu'a insha Allah ta'ala akramakallahu bismillah sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya Allah muna tawassuli da wannan salati da muka yi wa annabin rahama Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka kyautata ƙarshenmu. mu Allah ka tarbiyyanci iyayenmu in mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da kalmar shahada matayenmu Allah ka musu albarka ƴaƴayenmu Allah ka musu albarka zuri'anmu mu Allah ka musu albarka maluman da ke karantar da mu sunna Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka ka tsare su ka tsare iyalansu kasan mu ta Najeriya Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka zaunar da ita lafiya shugaban kasa da aka zaba musulmi Allah ka taimake shi Allah ka tsare shi Allah ka masa jagoranci Allah ka shi ikon yin adalci a cikin wannan kasa ita kuma kasar Allah ka inganta tattalin arzikinta Allah ka warware dukkan matsalolinta marasa lafiya a cikin mu Allah ka basu lafiya waɗanda ake kokowa da masara Allah ka kawo sauki wayanda ake gidan haya Allah ka buɗa musu ka mallaka musu nasu na kansu su ma su sakata su wala wacce take neman miji Allah ka bata na kwarai ba wanda zai rinka mata duka ba wacce tana da mijin haihuwa ce ba a samu ba Allah ka azurta ta da mai albarka ba wanda zai sa ta hawan jini ba wacce tana da mijin amma ana